kake so ka auri wata kana so kamar wani na neman ta kana so ka samu galaba akan shi har ya kasance ka aure ta to duk dai idan ya kasance akan abi ne ana so a samu galaba akan koma wani ne insha Allah za a ɗauki wannan sirri a amfani da shi amma ba mu bayar dan zalunci ba mun bayar ne dan wato ainihin gyara wato ainihin duk wani lamari insha Allah wanda ake so a samu galaba akan shi amma ba mu bada dan zalunci ba To kada ka mance da ka dore ka danna mana wannan alama ta ja ka danna ƙararrawa ta sama kenan zaran irin sabon sirri insha Allah zai shiga yanka ka tura yan al'umma domin su amfana da wannan sirri za ka tashi karfe 12 da rabi na dare idan ka tashi daman da alwararka sai ka yi sallah nafila a raka a biyu sai ka zauna ka yi wannan wurdi da muka dora maka wallahu galibin ala amrihi iya nan iya yauwa da yake mun dora full ɗin ayan kenan mun cike ta kenan amma iya inda aka yi wurdin wallahu galibun ala amrihi iya nan zaka dinga karanta. wallahu galibun ala amrihi iya nan zaka dinga karanta. kafa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya kaga kenan za zaka kwana bakwai kana yi dubu bakwai zai kama dubu bakwai da ɗari bakwai da saba'in da bakwai kwana bakwai kenan to a dore a yi insha Allahu za a samu galaba akan komai wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gudu sosai sai anjima amma me kada a manta dan uwa a wato ainihin duk lokacin da ya kasance ka gama wannan sirri to sai ka dan samu ka dan yi sadaka wani abu haka idan kuma ka gama duk kwana bakwan ka dan samu ko zakara ko wani abu sai ka yanka kwana na karshen kenan insha Allah mun gode sosai sai anjima.